الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da bakwai ga watan sha daya wato zulqaida a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na goma ga watan biyu shekara ta dubu biyu miladiya idan ba a manta ba mun faro karatun mu cikin kitabul buyu wannan kuma shine darasi na sittin da bakwai da bakwai mun faro karatun mu cikin kitabul buyu أول من كتاب البيوع أبو نكر كده ما كرمت باب الخياري يقول كما كان متاكي باب الربا باب الربا باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم رواه مسلم wale وللبخاري na من حديث أبي haifa wannan babi ne da yake magana akan riba lafazin arriba kamar masdari ne na kalmar raba yarbu raba fi ile madi yarbu fi ile zada domin arriba bi ma'ana az-ziyada wannan a larabce kenan da ake riba shine kari ko dadi amma a cikin babin fikihu a malaman shari'a a yaran su idan sun ce arriba suna nufin azziyada tu fi shay'in makhsus dadi cikin wani kebantaccen al'amari da ya shafi harkar kasuwanci to ita riba din nan wato dadi cikin wani al'amari da ya shafi harkar kasuwanci dangane da nassoshi na Qur'ani da hadisi da zantukan malamai malamai sun bi diddigi suka gano cewa riba manya manyan rassanta guda uku ne ko mafi ya shahara rassanta guda uku ne reshe na farko abin da ake kira al fadli al fadli me ake nufi da ribal fadli in sayar maka da dangin abu wanda yake jinsin su daya amma tare da fifiko in sayar maka abu wanda yake da na wanda na sayar maka da naka da na karba a madadin nawa jinsin su daya amma kuma sai muka gina cinikayyar bisa da fifiko wannan ya zama ribal fadli kamar misalin bai in ce maka ga mudu guda na shinkafa ta wa 'yar amurka bisa cewa za ka bani shinkafarka mudu biyu don kai taka ba 'yar amurka ba ce ba 'yar najeriya ga wake na hudu guda bisa ga cewa zaka bani waken ka hudu biyu dan ni na na bana ne ka kuma na bara ne ga na wata dan gero tiya daya zaka bani naka tsohon gero tiya biyu dan ka ya san biyu kila saboda gaskiyar ajiya ce har ya fara canjawa kaga da gero da gero ne zamu yi musaya duk jinsu su daya wannan fifikon cewa wannan kilo ɗaya na manna a madadin kilo biyu na wancan shi ne ribar fadli ya zama riba haramun ne yin haka da wato riba ta ko kenan ina fata an fahimta ko ga nairori na zan canja maka da nairori na amma kuma na kansu kuna wa yawa misali in ce tun daga cikin ramar sallah ta zo ni zan baka nairori har naira dubu ɗaya yan naira ashirin ashirin sababbi amma kai za ka bani dubu ɗaya da ɗari ɗaya tun da kai naka tsofaffi ne wannan ba naira bace wannan ba naira bace ba jirgin su daya da mutum ya jirgin ko ya zama mai ya zama riba wannan shine ake kira ribar fadli wannan shine nau'i na farko nau'i na biyu daga cikin nau'ikan riba shine riban nasi'a riba an-nasi'a ribar da aka gina ta bisa ga jinkiri zan jinkirta maka don ka bani kaza misali ni ne nazo zan baka nairori ka bani nairori canji ne zani amma kai nairorin ka sababbi ne na wasu kofi ne to dama an ce bai halatta mai fifiko ko in dubu na ba kuma za ka bani nawa dubu daya to yanzu sai aka ce zan bayar da dubu kaza na dubu amma wa dubu din ga su kuɗi hannu na baka sai ka karba kan cewa in an jima za ka kawo sababbi in an jima din nan wannan ba an samu jinkiri ba tsakanin baka da nai da kuma karba da zan yi wannan jinkirin ya zama riba kenan ina fatan kun fahimta wannan jinkirin ya zama riba kenan ko in zo da girma din buhu guda za ka bani naka buhu guda na wata sabon gero ne naka sabon gero buhu na kwano ashirin naka kwano ashirin ko nawa arba'in naka arba'in daidai wa daidai kenan ko to amma sai suka karɓi nawa bisa ga cewa za ka je gida ka ɗauko mun naka har aka samu wani jinkiri na wani mintuna ko awanni wannan jinkirin da aka samu ya zo mai kenan riba kenan ita ce riban nasia wannan haramun ne lalle in za mu musanyar gana ka ganawa ba tare da jinkiri ba shi ne yadda biyar kamar da za mu karanta a ciki da zaran an samu jinkiri ya zama mai ya zama riban nasi'a kenan wannan lokaci kenan ya zama riba wannan riba kuma ta zama haramun kenan riba na uku shine ribal qardi ribal qardi wato riba ta bashi riba ce ta bashi zan baka naira dubu daya in ka zo biya ka biya dubu daya da naira hamsin ko da dari daya wannan ya zama mai riba wannan naira hamsin din da aka dora ko dari din nan da aka dora ya zama mai riba to wani lokaci tun farkon bashi ake yin wannan yarjejeniyar wani lokaci kuwa a'a za a yi bashin ne da farko ba a gina kan wannan rigar ba shi wannan yace ce dubu daya za ka biya ni daga nan zuwa mako mai zuwa da mako ya zo sai wannan bawan Allah bai samu abin biya ba ga yana bukatan a yi masa jinkiri dan ya samu ya biya shi ko wanda ya bada jari sai ce a'a wa in ma an taqbi wa in ma an turbi ko dai ka biya ko kuma in kara ma kwanaki amma sai ka daɗa wani abu akai kwanan nan kuke bukata a kara mai a kara maka kwana bakwai to kai ta kowane kwana kuma zai jawo naira kaza kenan haka yau nan mako mai sake yake bai samu biya ba imma an tasbiru imma an turbi ko ka biya dai yanzu ko kuma a kara ma lokaci amma ko bisa da za a tsora ma kuɗi kuma kan nada da haka da haka da haka da haka har sai ga naira dubu daya ta koma naira dubu goma har ga naira dubu goma ta koma naira dubu ɗari to wannan ita ce riba ta baki wadda mutanen jahiliya akan ta suka gina riba haramun ce kalala kuma ita ce mafi muni ma cikin riba saboda rashin tausayin yayi yawa wanda galibi bankuna akan da suke tafiya shi ne Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu riba aw da'afan mudahata wattaqullaha la'allakum tuflihun kar ku yadda ku ci riba ninkin baninki wato irin wancan kenan amma banda ma ninkin baninkin ribar fadli da ribar nasiha ita ma duk haramun ce tana cikin kaba'ira ita riba duk ma cikin kaba'ira waɗansu malamai sun ce ta fi komai girma in banda shirka domin riba ce kadai laifin da Allah madaukakin sarki ya ce wanda bai daina bai daura yaki da shi fa in lam taf'alu fadanu bi harbin min Allah wa rasuli in ba ku daina ta'amuli da riba ba cikin cinikayyar ku da mu'amalar ku to ku yi wa junan ku shela cewa ga yaki nan daga Allah da sa in ban da riba babu laifin da Allah ya ce zai kulla yaki da mai shi sai riba din daga shi sai kuma wanda yake faɗa da bayin Allah na gari mun ne maza ko mata kake adawa da bayin Allah shine wanda Allah ke faɗa cikin hadisul kursi man azani waliyan faqad azantuhu bil man waliyan faqad azantuhu bil harbi wato dukkan wanda ya adawa da waliyina matsoyina mai biyayya gare ni to hakika ina masa shela cewa ya shirya zamu yi yaki mun ji nauka da guda nawa kenan guda uku dukkanin su haramun ne a ijma'in malamai hadisan da za su biyo baya za su fayyace mana ne dan mu samu walwala game da kowanne daga ciki حديثي نبركو عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه جابر بن عبد الله يكي تيوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا لأنتي آكل الربا mai karɓar riba domin akil mai ci to shi ci ɗin dan galibi shine abin da mutum ke yi amma ban da shi dukkan abin da kai da kudin riba ko da ba ci kai ba ko tufafi kai ko gida ka gina ko abin hawa ka saya ai wannan mutum ba zai ce ya ci ba ko to sunan shi dai ya karba la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akilar riba manzon Allah ya la'anci mai cin riba mai karbar riba wa mu'kilahu da wanda ya bashi wanda ya bayar da ribar aka ci kai ka gina mu'amalar kai yadda zaka rinka ba da ribar to wanda ya wannan din ma Allah an ce shi wa katibahu da kuma wanda ya rubuta shi wanda ya rubuta a tsakanin ku za ku karɓi bashi da ruwa wannan zai ba wani bashi da ruwa sai wannan ya rubuta to da wanda ya bayar din da wanda ya karba din da wanda ya rubuta duk Allah an ce shi kenan kaga anan gurin wato daga nan shine malamai suke kafa hujja dangane da aikin banki suka ce ma'aikatan banki ba rubuta suke ba to kaga shine katibahu din kenan wa shahidaihi da masu ba da shaida biyu waɗanda suka ce da eh na ji na gani wani ya karɓi bashin ka naira dubu bisa ga cewa zai biya naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya in mata ya kare ko bai kare bai biya ba kuma kuma za a kara masa kaza in bai biya ba kuma za a kara masa kaza har su mun kuso ninkin ba ninki karshe sai da aiwa mutum gwanjo to waye shahida hu yau wanda ya baka garanti a wanki har aka gode maka account ba ya tiji gona shi <laughs> garanto ke ba ya zama ya ba sai da mani ba dan da ya ce bai da kai ba bai yadda da kai ba bai yadda da kai ba kaga in dai baka samu garanto ba da ya iya bude maka account ko kuma da ya iya baka rance wanda yake kaza da kaza da kaza da kaza wa qala manzon Allah ce hum sawa'un su dukan nan daidai suke da juna su dukan nan daidai suke da juna ta fuskar ne zunubi ta fuskar laifi ta fuskar zunubi rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi to kamar yadda muka faɗa wannan hadisi kamar yana tallafawa waɗansu daga cikin ayoyin da muka karanto ne waɗanda suke nuna haramta riba walil bukhari nahu imam al-bukhari ya rawaito kwatankwacin sa abinda ake nufi da kwatankwacin sa ma'anar su ta yi tsaya amma lafazan sun sha bambam sai a ce nahu idan an ce mislu ko daidai da shi daidai wa daida amma nahu makamancin sa kun gane wannan larabci min hadisi abi juhaifa ya karko ne daga hadisin abu juhaifa malam yayi lamba daga kasar ya kawo lafazin sa lafzuhu an aun bin abi juhaifa qala ra'aytu abishtara abdan hajjaman fa sa'altuhu fa qala نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور wannan hadisi an karɓo shi daga abu ya ya ce ra'aitu abishtara abdan hajjaman na ga mahaifina ya sai wani bawa shi ko bawan nan gwani ne wajen iya aski fa sa'altuhu sai na tambaye shi ba kala sai na naha annabi sallallahu alaihi wa sallama an zama ne kalbi cikin tabbayar da na masana addini da in karu ya bani labarin dangin ababen da annabi ya hana farko annabi ya yi hani dangane da kuɗin kare wa samanin dami da kuma kuɗin jini mutum kawai ya bada kuɗi ya sai jini to idan za a yi wa mutum karin jini a asibiti fa ya nemi waɗanda za su tallafa masa da jini na bisa billahi sun ki ya samu kwalba guda aka ce sai an saya ya halatta ko bai halatta ga shi annabi ya hana da za ku ce ya halatta hmm? manzon Allah ya yi hani dangane da da kalbi da saman dami wa naha anil waqimati annabi ya yi hani dangane da alwashima wadda take yin tsaga ko wadda take yin shaushawa alwashima irin wadda mutane suke a lokacin jahiliya galibi mata suke a junansu ado sai mace ta bayar da zira'in hannunta ko tafin hannunta sai a tsaga sai a rinka abin nan sai a zana da biro a yi hoto kamar na dangare ko na kifi ko na wani abu mai burgewa daidai wannan zanen da aka da bayro sai a rinka bin shi da allura ana caccakawa ana caccakawa jini na fitowa sai a sa lalle a kai da zarar an fitar da lallan ko an wanke shi wannan abin ya zauna kenan baya fita an gane ko to suka yi wannan ado ko a tafin hannu ko kuma a nan zira'in hannu wata a cinya wata a ruwan cikin ta wata a ina ne wata a ina ne wata a ina ne haka dai suke yi sai manzon Allah ya la'anci mai yi da wanda ake yi wa haka kuma zai shiga cikin sa ko da tsage irin wanda muke yi a yau kamar da darasi ya gabata a baya mun yi magana sa ko lokacin da tambaya ta bi ta kai wal mawsuma wadda aka yi wa kenan wa akilar riba manzon Allah yayi hani dangane da mai cin riba wa mu'kilahu da mai bayar da mai akilar riba wa mu'kilihi wa mu'kilihi da mai bayarwa mai karba da mai bayarwa wa la'ana al musawwir haka annabi ya la'anci mai daukan hoto yanzu masu kyamara da su mu koma kan wancan magana ta ɗazu ta cewa annabi ya yi hani dangane da abin da ya shafi jini don saboda jini ɗin shan su haramun ne su mutanen jahiliya kan sha jini mutum ya ya take dabba dan jinin ta ya fita ya tara wannan jinin ya rinka sha sai shari'a musulunci ta haramta inna ma harrama alaikum al-maytatu wad-dam wala anna ma harrama alaikum al-maytatu wad-dam wa lahma khinzir ubangiji ya haramta muku al-mayta dam da kuma jini jini wanda yake mai faranya shari'a ta halatta shine daman masfuhan to ta haramta to abinda ake nufi cewa to idan mutum yanzu za a kara masa jini a asibiti aslan kamata ya a basu kyauta idan an nemi na kyauta an rasa sai sai to don saboda larura wannan sai a saya babu ne shi saboda larura ce don a yanci ransa a ce ransa an gane ko to kuma abin da ya shafi daukan hoto kuma kamar yadda kuka rasa ne almusawwir shi sura din kala uku ne akwai sura na abu mai hoto kamar yanzu in zo in yi da katako ko da dutse ko da wata laka ko tabo in yi mutum mutumi na dan adam ko da roba ko da wani abu mutum mutumi na dan adam ko na dukkan wani abu mai rai kamar mai kamar abin da ya shafi dan adam ko zaki ko barewa ko raƙumi ko dukkan wani abu dangin mai rai wannan mai hoto din shine fi komai girman haramci daga nan sai mai jinsa wanda ba mai hoto ba zanawa ake yi wanda za a zana da hannu wanda aka yi drawing dinsa da hannu to shi ma wannan duk ya shiga cikin haramci daga nan gurin sai wanda za a ɗauki hoto da kyamara irin wanda ake ɗauka a yau to shi wanda yake an yi na mutum mutumi duk ijma'in malamai sun yadda haramun ne haka wanda aka yi na zane malamai duk sun yadda haramun ne malaman da ke raye ne a yau suka tattauna kan waɗansu nau'ika daga cikin wannan hoto na zane kamar malami mai karantarwa a makaranta galibi ɗaliban da ake koyawa aikin jiya ko kuma abin da ya shafi kimiyya ko kiwon lafiya wani lokaci malami zai bukaci ya kawo farangwal ɗan ɗan adam ya kawo su sikelatar na ɗan adam don ya nuna waɗansu jijiyoyi na jikin mutum ko kuma waɗansu gabbai ko waɗansu fasali dai na jikin ɗan adam to wannan hoto ne shin waɗansu da shin wannan ma ya haramta ko bai haramta ba waɗansu malamai na zamanin yau suka ba da fatawar cewa irin wannan da aka yi amfani da shi a matsayin wasila ta alimiyya don tafarki na koyarwa don isar da sako ga ɗalibai su fahimci wani abu kadai wannan babu laifi amma haka wanda za a zo dan kai wani dan siyasa ne ko wani mai kuɗi ne ko wani shehi ne a zo a yi drawing ɗinka ka ana sayarwa kaga wannan haramun ne ashaddu tahriman li'annahu qad yajru na nasa ila shirk domin me ya zai iya jan mutane zuwa ga shirka musamman hoto da ake ne shehu malamai shine mutane suka fita Allah koya da shi da yawa yanzu akwai wadanda suke rataye hoton shehu Ibrahim Kaulaha suna itikadin wai yana hana su shigowa gida kaga ya zama shirka kenan ko su rataye a farka suwa wai yana jawo customers kaga wannan duk ya zama shirka babbar shirka idan wanda ke fitar da mutum daga musulunci da haka lalle mutane sai a faɗa ku an gane wannan da kyau to amma hoto wanda yake na kyamara shi kuma marubuta na wannan zamanin galibin dai waɗanda suke malaman suna duk sun tafi akan haramcinsa sai wanda yake na larura duk sun tafi akan haramcin sa rubuce rubutun su Sheikh bin allah Allah jikansa da gafara da galibin malaman kafa Saudiya gaba daya da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah jikansa da gafara da dama daga cikin manyan malamai sun tafi kan haramcinsa sa suka ce sai dai in ya kama na larura kamar menene na larura wanda zaka sa a jikin ID card naka ko zaka sa a jikin passport dinka ko wani mutum yayi laifi akwai bukatan daukan hoton shi dan a nuna mutane dan a tsorace shi ko dan ana neman sa aka nemo hoton sa na da aka buga a jarida dan a samu daman kama shi kan kari waɗansu su daga cikin su suka yalwata suka ce daga nan gurin sai wanda yake za a yi dauka da video camera irin wanda ake dauka yanzu in an yi shi da nufin isar da wani abu mai amfani da al'umma mai amfani kamar wa'azi ko hudubar juma'a ko hudubar idi ko sallah dan a isra mutane duk wannan wasila ce ta alimiya babu laifi amma wanda kawai aka yi ba dan wani abu mai amfani ba to kuma zai shiga cikin haramci din da na asali ina fatan kun fahimta to sai mu koma kan asalin babin dan wannan maganar fatore ce ba ita ce asalin babi ba asalin babi muna magana akan haramci da kuma hadisi mun koro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينجح الرجل أمه وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم في تمامه وصححه وانا hadisi ينكر karbo عبد الله بن مسعود Mas'ud Allah تكاري kare da gare shi الله manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce arriba salasatun wa sab'una baban ita riba babuka ɗaya ɗaya take da shi har saba'in da uku aisaruha mafi ta ko mafi dama ta damanta ta, mislu an yanki har umma kamar dan adam ya zacce wa mahaifiyarsa kamar dan adam ya aikata zina da mahaifiyarsa wato ita zina duk inda take haramun ce amma kuma zina da wadda take dama can matar haramun ne gare ka ta fuskar aure ma bai halatta ka aure ta ba yin zina da ita yana da tsanani kan yin zina da sauran waɗansu mata waɗanda ba mun da zawatul maharib kun gane da kyau da kuma duk a cikin ayyukan haifa da ita ce makula wajen haramci shi yasa ko da aka kawo nasi bai da aka fara abin nan kenan idan aka fara abin aka fara ambato kafin ambaci dukkan wata da take haramta hurmun alaikum ummahatukum sannan wa banatukum sannan wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza zuwa kace wa inna arbar riba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi mafi girman riba arba riba yani akbarur riba mafi girman riba irdur rajulil muslim mutuncin dan adam musulmi wato manzon Allah ya kwatanta mutuncin dan adam musulmi a matsayin keta wannan mutunci shi kanshi wani nau'i ne daga cikin nau'ikan riba to ya zaka keta wa dan adam dan uwanka mutunci ka ga masa riga ta karamci imma ta hanyar giba da shi yi da shi baya nan giba ko manzon Allah ce shine ka ambaci dan adam da abin da baya so yayin da baya nan idan abin da ka ambata laifinsa ne ya zama giba idan abin da ka ambata kuma ba laifinsa bane ba kawai kakarowa ma kai to ya zama kire ya zama buhuta ne kenan an gane ko haka yana daga cikin zubar da mutuncin dan uwanka musulmi yi masa ba'a ko kiransa da sunan banza bayan ka san baya san wannan sunan ko aibata shi dukkan wani nau'i na aibatawa to wannan abu ne wanda yake mai muni a shari'anci sawa'un namiji yawa namiji ko mace ta yawa mace ko mace ta yawa namiji ko namiji yawa mace dan uwanka dai musulmi a rajul anan gurin wato gairu mafhum ba wai ana nufin idan abin ya shafi maza ne kadai wanda mata a kowa ya shafa gaba daya wannan hadisi ibn majah ya rawaito shi amma a kebance bai kawo shi da tsawonsa ba al mai an ya rawaito shi bi tamamihi gaba dayan sa wa sahaha hukumci hadisi na sahihi haka shek nasar da zan ya inganta shi cikin littafin sahihul jami'u sagir karkashin hadisi na 3539 saboda haka dai hadisi na sahihi sai dai waɗansu malamai suna magana akan matanin sa kamar akwai nakara a ciki me ake nufi suka ce in mun bi sassanar sanadin sa hadisin ya inganta amma matanin hadisin gundarin hadisin fa to abin da yake nuna kamar akwai nakara suka ce domin manzon Allah ya ce riba babi ne ɗaya ɗaya har 73 cikin babin nan uku mafi sauki shine kawai mutum ya wa mahaifiyarsa to mafi girman sai ya zai zama kenan yanzu ko idan aka bi kaba'ira inda aka ce mutum ya wa zina kanta ai kana cikin kaba'ira balle dana kuma zina mutum ya da mahaifiyarsa ai munin kuma ya kai makwara kenan to a ce wannan shine mafi karancin zina to mafi girman ta ya zai zama kenan shi yasa dai malamai suka yi sabani amma dai hadisi ne ingantacce وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز متفق عليه وانا حديثي ان karɓo shi ابو سعيد الخدري الله سكاري Allah ya من الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تبيع الذهب بالذهب kar sai da zinari da zinari illa mislan bi misli sai daidai da daidai abin nufi zinari da zinari zan baka zinari ya ka bani zinari dole ne ya kasance daidai wa daida ne tsakanin abin da na baka da kuma abin da na karfa daga wurinka kuna fahimta da kyau ta iya wa zinarin ka gyararre ne bayan an riga an hako shi daga cikin ma'adaninsa an sanya wuta an fitar da dukkan dattinsa gyararre ne nawa kuma akwai kora akwai datti yana bukatan a yi masa aiki to duk da haka in zali musayar zinari da zinari baya halatta sai nislan da nislan daidai wa daida ma'ana ga kilo ɗaya na zinari kawo kilo ɗaya na zinari ga gram ashirin na zinari kawo gram ashirin na zinari idan na ce ni nawa gyararre ne kai ko naka da kasa kasa ba a kammala gyara shi ba don haka zan bayar da gram ashirin nawa a madadin naka gram ashirin da biyar yanzu ya zama daidai wa daida bai zama daidai wa daidai ba wannan dadin da aka yi ma an yi dadi na gram nawa kan nawa biyar wannan dadin da aka yi ya zama riba ya zama ribar fadli kenan haka kuma ta iya yiwa kana da tsofaffin yan kunne da sarka da awarwaro har da bajo na zinariya an daina yayin su sai ka kawo su waje na bai in sayar maka da waɗansu sababbi da ake yayin su to a nan gurin ma dole nauyin za mu auna mu gani ba ruwana da cewa na da tsohon yayi ne na sabon yayi ne me yi maka suka zo kace tunda kai tunda ni nawa sabon yayi ne zan baka tsohon yayi a zan ka tsohon yayi to ni na wa sabon yayin da zan baka wanda so kai inda za a auna su gram 30 ne kai kuma na ka san kai 40 ko 35 tunda naka tsohon yayi ne kuma ina bukatar in zo in sake kera su sabuwar kira dan in zamanantar da su idan kai haka ya zaune ya zama riba za a yau ma ni zinari na daya ɗayan zinari ne ba riga ma aka kai shi wurin a wato mai kira ya kira shi ma ɗayan zinari aka hako shi kai kuma naka gashi da sarka da ƴan kunnaye da zobe da bajo da menene da menene din na zinariya an sa an kera su ne ko na ba kera shi ba duk da haka in zamu yi masayi tsakanin nawa da naka dole a auna ne nauyin su naka gram hamsin nawa ma gram hamsin idan aka ce a'a wai tun da nawa ba a riga an kera shi ba kai ko naka an kera dan haka nawa gram hamsin a madadin naka gram arba'in yake tun da kai naka kerarre ne yanzu an samu bancin mai gram goma wannan gram goma din zance mafi inganci shi ma ya zama haramu dan ya zama mai riba dole sai an kauna su daidai wa daidai in za a yi canji in za a yi musaya shine ma'anar la tabi'u zahaba bil zahabi kar ku sayar da zinari da zinari illa mislan bi sai daidai wa daida wala tushiffu ba'daha ala ba'd kada ku fifita sashin su kan sashi la tushiffu bi ma'ana la tazidu kar ku ƙara sashi kan sashi wa a ce wannan gram 40 a madadin wancan 35 haka kuma yanzu Allah ce wala tabi'ul wariqa bil wariqi kar ku sayar da azurfa da azurfa yar uwarta illa mislan bi mislin sai daidai wa daida in za mu in baka azurfa ka bani azurfa dole ya zama tilas ya zanto abin da na baka daidai da wanda zaka bani ba bambanci ko da na gram ɗaya ne da zaran an ɗora ɗoriya bisa ga abin da na baka ko aka rage bisa ga yadda na baka to ya zama ribal fadli da mai bayarwa da mai amsa duk manzon Allah ya la'ance su a farkon hadisin da muka karanta لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله دم من الله يعلم تدا karba باير دا وندي كربا ولا تشفوا بعضها على بعض kad ku dora sashi kan sashi kar ku fifi sashi kan sashi sai kuma yace wala tabi'u minha ghaiban binajizin kar ku sayar da wanda yake nan da wanda baya nan abin nufi ka kawo zinarinka kana so mu yi ciniki in baka zinari na sai aka ɗora naka kan sikeli sai aka ɗora shi sai aka gram nawa ne gram hamsin kana jiran in kawo nawa nawa gram hamsin to wai sai na karɓi wannan naka hamsin ɗin sai na sa a cikin barowa na aji ko na karɓa na sa aljihu na ce bari in je gida in ɗauko maka na waje na in baka wannan jinkirin da aka samu na in je gida in dawo ya zama haramun ya zama riba ko da na je na kawo bayan minti biyar wannan minti biyar ɗin da na da na dinarin wani na hannuna ne ko ban ba shi madadin wannan ba ya zama riba shine la min ha ra'iban binajis ra'iban wanda baya nan ko ce za ka fayar da shi binajis da wanda yake gaji a hannu yanzu najis kenan hadir kun bai sani da kyau to dan haka asalin zinari da azurfa su ne kudi wanda ake mu'amala a da a madadin su ne ake amfani da takardu na yarori naira da muke da ita ko riyal da mutanen saudiya suke da shi ko dala da america take da shi ko salin pound da ingilishi da ingila take da shi ko kuma sefa da kasashen faransa suke amfani da ita ko dukkan wani nau'i na kuɗi dukkan suna madadin zinari da azurfa ne to abinda malamai masu bincike a yau suka tabbatar a dakunan bincike a cibiyoyin bincike na fikihu na duniyar musulunci cewa waɗannan kuɗaɗe da muke ta'amuli da su waɗanda ƙasa ta tabbatar da kasancewar su kuɗi duk da sunan su takaddu to daidai suke da zinari da azurfa abin nufi idan za mu yi musayar naira da naira dole ne ya kasance adadin da zan baka na nairori shine adadin da ka bani na me na nairori idan za mu idan za mu yi cinikayya tsakanin riyal da riyal adadin da zan baka na riyal dubu ɗaya shine kai ma ka bani na dubu ɗaya idan za mu yi a tsakanin dala da dala adadin da zan ta na dala shi da wanda za ka bani ya zama kenan mislan bi mislin kun fahimta da kyau to wani sharadi ne biyu kuma dole zan to yadan bi yadin wato zan to a nan take za a karba kuma a nan take za a baya a nan take za a karba a nan take za a baya wannan shine sharadi da ake bukata idan kuɗi ya zanto jinsi ɗaya ne kaga sharadi guda biyu ake bukata na farko adadin da zan baka da adadin da zaka bani biyan to me daidai wa daida sannan kuma yanzu na baka kuma kuma ka ne ka bani yanzu wannan sharɗan biyu dole a same su da zaran an samu sharɗin farko ba a samu na biyu ba ya zama an samu riban nasi'a idan ko an samu sharɗi na biyu na farko ne aka rasa an samu biyu ko ya zama me ribal fadli ina fatan mun bai da kyau wato na kawai na ki ma ku tambaya dan na fi son ku fahimta kafin ku yi tambaya saboda da kun yi fitan baya da tun yanzu kun yi da batin dan attention din mu zuwa wani abu daban amma yanzu ku fahimta ku fahimta masu kallon littafi masu daina tukuna su fahimta abinda nake so ku gane mun riga mun ce idan kuɗi jinsi ɗaya ne in za a yi musayar su sharadi nawa ake bukata kafin ya zama halal sharadi biyu sharadi na farko su zama daidai wa daidai tsakanin abinda zan baka da abinda zaka bani wannan shine muka fahimta a matsayin la tabi'u zahaba bi zahabi illa mithlan bi mithlin ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض بلوغ المثل دنبر كوبا شرط نبيكم شين يزومي يزوم يدا بيد gana waka unaka wato kar ya kasance an samu jinkiri a majalisul akbi lalle kowa da mai bayarwa da mai karba ya kasan an yi timma takabudu fi majalisul akabi. an yi timma takabudu fi majalisul akbi bi ma'ana an yaqbida kullum min al-ba'i والمشتري عوض ما اشتراه في مجلس al بدون bidun ta'khir بعد ba da gubanci wannan to sai muka ce idan aka samu fifiko tsakanin wanda na maka da wanda na karba ya zama an samu mai ribal fadli idan ko ba a samu fifiko ba daidai wa daidai ne sai dai na baka bisa ga cewa za a kawo in an jima ko bayan kwana daya an samu riban siya wannan idan naira da naira ce idan riyal da riyal ne idan dala da dala ce to shikenan idan ko ya zanto jinsin kudin ya bambanta fa ni ne yanzu nake da naira zan baka don ka bani riyal saboda ina so zan tafi aikin haji ni ne nake da nerori zan baka don ka bani salin bawon don zan tafi ingila harkar kasuwanci ni ne nake da nerori zan baka don ka bani dollar dan saboda zan fita turai harkar kasuwanci na shin dole ne duk da jinsin ya sha ban ya zanto in na baka naira ɗari kai ma ka bani dala ɗari wannan kuma za mu gina ne akan me darajar su wannan ya halatta a samu me tafadul to amma kuma duk da haka kuma sharti na karshe kuma dole a samu shi ne me in ba ka kai kuma ka bani yanzu ina ba zan ta idan jinsi ya sha bamban tsakanin abin da zan baka da abin da ka bani wannan ko da an samu fifi ko babu laifi in kawo mara ɗari in ba ka bani dalar amurka guda ɗaya kada ko kwanci tsakanin ɗari da ɗaya to amma ya halatta tun da jinsin dala daban da jinsin mai naira haka in kawo naira haka in kawo salin pound guda ɗaya in ba haka kuma ka bani naira kusan da hamsin ko wani abu makamancin haka kaga bambanci tsakanin ɗari da da hamsin amma kuma tun da dai jinsi ya zama ma ya halatta yanzu me ya rage tun da dai wannan bidiyo ko babu laifi a nan gurin tun da jinsi ya zama mai daban-daban amma kuma dole a ce ka bani in baka yanzu a nan ba tare da jinkiri ba shi kuma ya zama dole in an samu jinkiri tsakanin baka da bani ya zama mai ya zama an samu riban nasi'a kenan da haka idan ka zo wurin dan canji abinda zaka ce ina bukatan dala 200 ina bukatan dala 500 kowace dala nawa ce ai yanzu dala din nan ana sayar da ita naira 90 ko 95 ko 100 cinikayya kun ya yadda ya sayar to shikenan ina bukatan a dala 500 bisa ga cewa ko wace dala daya naira 100 ce misali ya zama naira nawa zan bayar kenan ina bukatan 500 naira 50 to shi kenan sai kirga naira dubu hamsin gashi shi kuma ya kirga mai dala ɗari biyar shi kenan ya kawo dala ɗari biyar ga naira dubu hamsin in mika musu wannan ya karba shi ma ya mika min karba nan da ke in kirga sun cika shi ma ya kirga sun cika to shi kenan mun mare da juna amma bai halatta bai dauki naira dubu hamsin in ba cewa sai an jima zan karbi dala din shi ma bai halatta bai bani dala din nan cewa in an jima zan je in kawo masa naira dubu hamsin dole sai ya zanto ya dambiye din ina fatan kun fahimta yanzu kenan idan abin da za a yi cinikayya da shi ya zanto jinsi ɗaya ne tsakanin wanda zan bayar da wanda zan bayar sarki ɗin yake bukata biyu idan kuma jinsin ya bambanta tsakanin abin da zan baka da wanda zaka bani sarki ɗin yake bukata har ya zuwa inda muka tsaya dinnan abin da muka fahimta kenan muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rubuto وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وانا حديثي عن كربو عبادة بن الصامت Allah su kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wal fiddatu bil fiddati wato zinari da zinari shine suke cewa me ake nufi da biz din nan al ne wal majrur shi ko al wal majrur dole yana bukatar abin da zai ta'alluki da shi an yakuna hunaka muta'allakan yata'allaqu bihi al wal majrur shine suka ce to shi wannan muta'alliq din da darul majrur yake ginuwa da shi jumla ce guda wadda ta gino akan fi'ili mabani lil majhul tare da ana kaddara masa fa'ilin sa ko na'ibul fa'il dinsa yadda ake kaddara zance shine al zahabu yuba'u biz-zahabi wal fiddatu tuba'u bil fiddati wal burru yuba'u bil burri والشعير يباع بالشعير والتمر يباع بالتمر والملح يباع بالملح مثلا بمثل sai zanto mislan بمثل mislin صاحب الحال sahibul نائب القائم shine na'ibul هو na يعني mudafun كونه mislan بمثل ina fatan kun fahimta duk da wanda ke da larabci ya fahimta wanda ba da larabci kuma yanzu ya ji da hausa kenan da wanda ke da larabci zai karu sosai da wancan kaddar lairabin ko abin nan sa abin nufi zinari ana sayar da shi da zinari dan uwansa in baka zinari ka bani zinari haka azurfa a sayar da zinari azurfa da wata in za a yi cinikayyar in ba da azurfa ka bani azurfa haka albirru alkama kenan ana sayar da ita da alkama irin wata in za a yi cinikayyar wa sha'iru haka a sha'iru dan gida cikin kayan abinci kananan kwaya da bai kai alkama girma ba galibi kasashen larabawa ake samun sa ana sayar da shi da sha'ir dan uwansa in za a yi cinikayyar wa tamru haka dabino bitamar da dabino dan uwansa wal milhu haka gishiri bil milhi da gishiri dan wansa. ana sayar da su da juna ne mislan bi mislan halin kasancewa su daidai wa daida abin nufi in nazo da zinari ina son in mutum ya shi da zinarin wurinka to sai a gwada nauyin su a ga sun yi daidai wa daida sannan in baka nawa muka zamu wannan in nazo da azurfa ina so in mutum ya da azurfar da ke wurinka ita ma za a auna nauyin su a ga me sun zama daidai wa daida haka abin yake a alkama haka yake a sha'ir haka yake a dabino haka yake a me al-milk gishiri dukkan su ana sayar da su da junan su mislan bi mislin kullun yuba'u min jinsihi mislan bi mislin kowane ɗaya in za a sayar da shi da jinsin sa za a sayar da shi daidai wa daida ne ba fifiko sai manzo Allah ya kara bayani an bi sawa'in shi ma wannan tawkidi ne in ba aka ba bisnan da bisnan ya wadatar daidai wa daida sai kuma yace me yadan bi yadin hannu da hannu bi ma'ana أن يتحقق أن تتحقق هذه المبادرة في مجلس العقد musayar nan ya zanto a majalisin cinikayya aka bayar ba sai wanda wani je gida dawo ba fa idza talafat hadhihi al-asnaf idan waɗannan sunfi suka sha bamban da juna kamar ni ne na da zinariya dan in karba azurfa a wurinka kimar zinariya da kima azurfa darajar su ɗaya kaga nan za iya cewa zinari na gram ashirin sai ka bani azurfa gram arba'in. ko hamsin wannan ba bambanci ba laifi tunda jihun su ya ta bambam haka idan ni na zo da alkama na ce ga alkama kwano daya za ka bani dawa kwano biyu ko gero kwano biyu da alkama da dawa ɗaya ne da juna ko kuma sun sha bambam sun sha bambam don haka ya halatta kenan a samu fifiko shi shine ma'anar bayan da talafat hadhihi al-asnaf idan waɗannan nau'ika suka sha bambam al-asnaf jam'i na sin wa sirfu huwa nawa sai manzo Allah ce in nau'ikan sun sha bambam fabi'u kai fa shi itin ku sayar yadda kuwa ga dama ko da ka bada kwano ɗaya ne a baka biyar ko da ka bada kwano ɗaya ne a baka kaza ko da ka bada gram ɗaya ne na zinariya a baka gram goma na azurfa tun da jinsi ya sha bambam in kai ka yarda shi ma ya yarda shi kenan fabi'u kai fa shi itin amma sauran sarfi ɗaya na karshe shine idza kana yadan biyadin in yanzu ne zaka bayar a baka dan fifiko ya falzabu da ina fatan kun fahimta yanzu nan zama idan ababai guda nawa maka kirga da azhab da al da albur, da al da al da almilhu milhu nawa shida nau'ika biyan farko dangi ne na kuɗi nau'ika hudun karshe dangi ne na ne na kayan abinci to waɗannan guda biyun farko menene illar da ta sa aka kawo riba cikin su cewa wato aka haramta yin tafawuli tsakanin jinsi da jinsinsa me yasa sai malamai suka ce zance mafi inganci illatin riba na naqadaini a samaniya kasance wasu kuɗi da ake mu'amala da shi to tunda kasance kuɗi da ake mu'amala da su sun zinari da azurfa shi yasa aka ce in za ka yi musayar jinsi da jinsi dan uwansa dole ya zama daidai wa daida to kenan dukkan wani abin da yake kuɗi da ake mu'amala da shi shi ma kamar naira kamar dala kamar saifa in za ka yi musayar jinsi da jinsi shi ma dole a samu mai adamar tafadul kuma dole ya kasance yadan biyadan kenan da illar da ke kan an same ta a ina a nan gudun wannan malamai jumhurin malamai da suka yi dare kiyasi kenan to menene illar da ta sa kuma aka haramta yin riba tafaduli a cikin jinsin kayan abincin nan guda hudu saboda me aka haramta su riba a ciki saboda me da yasa nake so ku gane idan muka gane sababin da yasa aka haramta riba a ciki shi da mu yi kiyasi kaga ibn hazm da bai yi da kiyasi bai ce riba tana shiga cikin nan ne kawai banda nan gurin ba da riba take shiga zinari azurfa shi bai yadda ba yanzu naira a ce wani akwai riba ciki zan iya baka naira tamanin ka bani naira ɗari yanzu mu yi canji da juna babu laifi in ka yadda na yadda saboda naira takarda ce ba zinari bane ba mai wani ba ba azurfa ba ce ba ha kuma idan muka zo da gero zan iya baka gero kwano ɗaya ka bani naka gero kwano biyar saboda gero din nan ba alkama ba ce nasi ya zo kan alkama ba sha'ir bane nasi ya zo kan sha'ir ba dabino bane nasi ya zo kan dabino ba mil bane nasi ya zo kan mil tunda ko gero shi ba shi ne daga cikin waɗancan danyen abincin guda hudu ba babu laifi dan na ba kwano ɗaya kaba ni biyu haka dawa haka wake haka shinkafa shi kawai ya taƙaita ba cikin mai waɗannan dangin al'amura guda shida zinari da azurfa kuɗi ne su kudin karshe kuma kayan abinci ne sai ce dole sai abin da nasi ya zo a nan za mu tsaya ba mu da kunje da za mu ce akwai ba cikin gero ko cikin wake ko cikin gyada ko cikin menene saboda nasi bai zo akan su ba yayi tunudi a nan gurin ya daskare ya tsaya ya kafi ya ce haka za a tafi dole ko an ji ko an so su kuma sauran jumhurin malamai suka ce a'a abin da za ka kalli ko zinari da azurfa dan me yasa aka haramta riba cikin su sai suka ce dan kasantuwar su kuɗi sai suka ce to in dai kasancewar su kuɗi sai sa aka haramta riba cikin su kenan duk abin da ya zama kuɗi shi ma sai ne ya gula yanzu ko da nasu bai kawo su ba an yi kenan iyaka to waɗannan nau'uka guda ba na karshe me yasa aka haramta riba cikin su kasancewar abinci kadai baya rarrafa yanzu doya to dan ba kai doya ɗaya ka bani biyan ka ta ba ta ba halatta ya halatta guda ɗaya don jinsi ne in baka doya ɗaya ka ban doya ɗaya a wannan kuma yana da amma biyu in baka ɗaya baka ɗaya ka ban biyu ko da girman su ɗaya ya halatta saboda kasancewar abu abinci ba shi kaɗai ake kallo ba dole ya zanto ta'aman makilan ko ta'aman mauzunan kun gane da kyau abinci wanda ake aunawa da me mudu ko abinci wanda ake aunawa da me sikeli doya ana take da sikeli ana take da mudu a shekarar da ba zai mu dirga a cikin ta wannan zai yi baka doya ɗaya ka ba mu goma zai yi baka dankali ɗaya ka ba mu goma na ya ba am ne amma har huwa mawzur hal huwa makil ana auna shi da kilo ko ana auna shi da nauyi ko alama amma yadda amma illar riba din a cikin waɗannan guda hudun da nafsi ya kawo don me yake ya san sauran kayan abinci a kansu me yake illar da ke cikin nan ma'auni da sikeli su nan mudu da kome sikeli kai idan ka san abu kayan abinci ba ka cewa riba ta haramta cikin sa sai ya zan me auna shi ake da mudu ko gome da sikeli shi kenan nan riba ta da cikin sa tunda waɗannan guda hudun yanzu abin nan abin da shafi alkama kaga wannan ta ake da sikeli ko kuma auna da mudu haka abin da shafi sha'ir haka abin da shafi dabino haka abin da shafi ne gishiri duk haka suke a sai kenan idan zan baka alkama ka bani alkama ko da naka nau'in alkama ya ta dai banban da nawa sunan su alkama jinsun su daya dole ne in baka kilo ɗaya ka bani daya ko biyu da biyu ko uku da uku daidai wa da sannan kuma ya zaune ya dan biye din haka sha'ir da sha'ir tunda dangin su daya haka gishiri da gishiri tunda dangin su daya jinsi ne guda daya haka dabino da dabino ko da naka dabinon dan da madaran ne nawa kuma dan nan wajen shuwarin ne shi ma duk dai haka za a yi sayar da shi daidai wa daida ko da nawa dabinon dan nan ne sanar hukuma kai kuma naka dan madina ne irin ajiwa din nan da manzon Allah ke cewa min aljanna jinsin sa daga aljanna yake tare da haka tunda dai wannan dabino ne wannan dabino ne dole kilo ɗaya wancan da kilo ɗaya da wannan wannan ba zan ce ba ina wata dinan dan madina ne kai kuma naka dan shawarin ne ko dan kwamar hukuma ne ko dan lamarin ne ko dan ina ne da aka sai ka bada kilo biyu in baka na wata ko ka bada uku in baka na wata tunda daga madina mun zo da shi a a idan aka haka an yi riba dole zan to mislan bi mislin sawa'an bi sawa'in sannan kuma zan to me yadan bi yadin kun fahimci wannan da kyau to waɗannan nasi su ya tabbatar ibn hazm ya tsaya nan gurin jumhurin malamai ne suke kiyasi suka yi kiyasi suka ce a'a mu abin da zamu kalla illa tun dama idan aka zo kiyasi rukunan ka guda hudu ne dole a sami al-maqis da al-maqis alaihi da kuma da illatu al-jami'atu bayn al-maqis wal maqis alaihi sannan kuma da al-hukmu alladhi huwa imma tahrim wa imma kaza ina fatan kun bayyana wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi ina jinka alaikum salam abin da ke son fahimta tare da wajen kudi din nan shi idan ya zamanto wannan kamar mu da muke amfani da kudaden na ta kafi saboda babu dinari ko azurfa ne to sai ya zamanto kudin amerika misali da mu takardun mu nan yadda zai yiwuwa idan mu zaman nan zai kai kamar da wani abu sannan naira kafin ya kai su dala amerika da yin fari to a nan tun da jinsin su ba ɗaya bane a karatun nan da ya wuce dan da ta fahimta in an samu fasal a wurin babu wani laifi shine eh babu laifi shikenan mun abin da muke tafa da abin da muke yi da suke. Abin da saboda an yi bayanin cewa da abin zo muke tafa da zinari a ko kuma na ce maka abin da yake jinsi sai na ce maka ta amurka ba nan ba da dala da waye da waye na ce wannan dubu hamsin wannan wannan da kuma ma kuka a saudiya ɗin sun ba a nan an yi a kan da su kuɗin da shi a can saudiya fahimta a da ba an samu an samu da biyar dan da suka zuba kuɗi a nan gurin a banki sai aka wasu ne ta aka wasu ne wanda ya samu da kuɗi ke yi a dama ba nan za su yi su bai dan ka ba su yana nan ma ba su iya kashe shi ba nan idan ka ba su riyal ma nan ba zai kashe shi ba sai an je sun yi kuɗi ai matukar ka ba da kudi an ba ka takarda to an ba ka yana ba madadin sa wanda yake lalle shi ne kuɗi din wanda in ba da shi aka je ba kudin ba za su fita ba a shi ya zama kudi kenan kuma ko da da shi aka je in ba kai ne kaje da shi ba kuma kudin ba za su fita ba ka fahimci wannan da kyau na malam kamar hmm. wani canja da ake magana na riba misali mutum yana da shinkafarsa shara amurka kudin da kasuwa ba ma ki da kai da eh. ka samu yadda sa ta fahimta da yadda ba ka da shi a cikin da shi a cikin da kura sai da sai ma shi da zuciya a ko a da kada ya kamata a tarihi ko da irin wannan ne ka na da ka taka kudin naka yayin sana'a da sun yayin kuwa cikin rina dole ne kawai ba wani bambanci za a samu in dai zan yi sayar shinkafa da shinkafa ba wani bambanci daidai da zan yi dole musulun da musulun kuma ya dambiye da hadisi ma zai zo nan gaba za ka ji wannan bayanin nan وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضه بالفضه وزنا بوزن مثلا بمثل manzon Allah ce zinari in za a zai da zinari dan uwansa to za a sayar ne daidai nauyin wannan da nauyin wannan mislan da mislan kuma su zama to daidai wa daidai ta fuskar yawa wal fiddatu bil fiddati waznan bi wazni mislan bi mislin haka azrafa in za a sayar da azrafa ya uwarta daidai nauyin wannan shine daidai nauyin wancan daidai wa daidai da juna faman zada dukkan wanda ya kara a wusta zada ko ne ba a yi masa kari kai da zaka bada naka sai ka kara za a baka mudu ɗaya kai sai ka ƙara biyu a wuta zada ko kai ne sai ka nema a ƙara maka a madadin kai za ka ƙara man zada wanda ya ƙara a wuta zada ko nemi a ƙara masa fa huwa riban abin nan da ya zama riba rawahu muslim wannan imam muslim ya rawaito وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فجاء رسول الله صلى الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل التمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الساعة من هذا بالساعين والساعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفعل بالجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان wannan hadisi an karɓo daga sahabbai guda biyu abu sa'id al-khudri da abu hurairah Allah shi kare yarda gare su su biyan kowannen su yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ista'amala rajulan ya tura wani mutum aiki ala khaybar a garin khaybar an tura shi wani aiki an ba shi wani abu da zai je gabatar a can wannan mutum sukan ce shi ne sawad ibnu guzayya to shi wannan mutum faja'ahu bi tamrin janibin sai zo annabi da dabino kyakkyawa janib kenan wato wanda nagartarsa ta tsara ta sauran dabinai فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah ce a kullu tamri khaybara hakaza shin dukkan dabinan khaybar haka yake faƙala la sai ce a a ya manzan Allah wannan ko a khaibar ɗin daban ne ya sha babban da sauran da ne a ya ce wallahi ya rasulullah inna la na'khudhu sa'a min hadha bi sa'in ke wallahi saboda kyawun wannan dabinan ko a khaibar za mu bayar da wannan mudu ɗaya ne a ba mu mudu biyu na wani kala daban ba za a ba mu daidai wa daidai da shi ba wa sa'in bi salat za mu bayar da mudu biyu na janin nan a ba mu mudu uku na wani kalan dabinan daban fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ji wannan zance fa sai ya ce la tafal kare yin haka kana ji da kyau ka kalli wannan hadisi ne an saka ta dazu ga dabarar da zaka yi in kana son ka canja waccan shinkafar da waccan ga yadda zaka yi sai manzon Allah ce me bi'il jam'a bid da al-jam' mara kyau da bina wanda ke a gaure yake da mai kyau da mara kyau wancan kuma tsantsa ne mai kyau ne gaba ɗayansa to idan kana son za ka yi musaya da juna dole ya zanto ya dambiye da misulan bi musulun. ga ma sai ba ka san wannan naka kuma kana ganin in ka bayar da guda uku a baka yankin kilo daya ba a ba samu misiliya ba to ya za ka yi ta Allah ce bi'il jam'a bid dirahim malakin je ka sayar da shi a baka dinari a baka dirahim a baka tarare sun mafita bi dirahim janiban in ka je ka sayar da shi aka baka tarare aka baka kuɗi ka soke aljinka sai ka je ka sayo mai kyan da shi ka je ka kai da wasan yan das din daga baya idan aka ba su wannan sai ka je ka kai yan amurka eh yawa na kamar yaya ya halatta ba jiya bane gabar an gane da kuɗi ba akwai hadari ba to وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع السبرة وقال في الميزان مثل ذلك من ذا الله في هل أتكن أبن دا أو ذا أي شيء ما فتن فتن هكذا متفق عليه ولمسلم مسلم يتي وكذلك الميزان

ko kuma a sayar da ita taro kashi kashi wanne ya fi yawan faruwa a aikace shi kenan alhukumu bil ghalib wal andaru la hukuma lahu ina jinka wannan misalin misalin a wajen ciniki to yayin da a wajen noma mana kamar eh, mutum yi noma masara sai noma masaran nan ya noma jar masara saboda irin abin da yake bukata na jar masara ce kamar mai gonan kaji da sun fi bukatar jiyar masara ɗaya eh, gonan jiyar masara da ya son ya kudu zakanta sai ya je kasuwa ya sayi farar masara wanda kuma mutane masu so sun fi bukatar farar masara sai ya ba da zakkan da farar masara gwargwadon abin da zakkan ne ya kai na gonan a jiyar masara dole abin da ya noma shi zai bayar zakka ba zai zai so ba me yasa yake noma shi Allah ba shi ba shi kuma bayar ba shi ba ne mana ko ya ne me yi noma ba jar masara ba to me Allah ya ce bayar daga ciki abin da ya tambaye ka me Allah ya ce bayar wanda zai so kasuwa ko wanda ya noma ka ji karasa يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض وقد أخرج الله لك من الأرض هذه الذرة بعينها لماذا تشتري غيرها بها؟ لأن غيرها أقدرها منها. وأنت كنوم في ألا كباير، كي ينزو أي باكا في الكباير ده وأنا سبب لك مزرعني، يزرع تي يزرع تي هو اللي تكتب أي باكا

sai ka sa naira hamsin da kuɗin ka mm. Mm. sai ka dan jinkita ka dan tukuna shi kuma yana kana fara mata idan sai ka ɗauko naira hamsin da shi ka bari mm. malkiya sun ce riba ne ita ma dole hamsin ɗaya ɗaya har guda biyar a goma ɗaya goma guda biyar kuma hamsin yi mika maka mika masa amma idan ta suka jefa cikin sannan ka kirgo ta shiga ba suka ce riba ce amma zan tauhi dakata dakata in gama wani misa ke sauri zan tauhi din da wannan bai shigarwa ba tunda kuna nan a majalisul aqli nan domin kullum abin da ake kallo an yatimma taqabudu fi majlisul aqdi kafin ku rabu ya ba ka bayar ba a rabu ba tare da an bayar ba an yatimma taqabudu fi majlisul aqdi bayar wanda karbar ya zanto a wuri guda yanzu misali idan yana daga kofar shagon sanan ya baka sai ya shiga ciki ko ya shiga cikin su to kafin ya dauko maka wani ba an samu nisa mai yawa ba to dole ko sai an ji an dauko sannan ka bada kudin sai ka dauka yanzu fa da za a yi zuwa ka je ka sai ko buhun shinkafa guda biyar guda shida guda goma wurin wani sai karbi kudin ya take sai ce to da ina motar ka za a je to yana can mintin layin sai an ketare layi biyu a baka kaga wannan an samu ne kenan ribar siya dan an samu jinkiri saboda haka dole a nan take su dai a je a kawo ko a kai ka bakin store din ka bayar da kudin a baka sai ka ga muna da shinkafar amma zo mu je bakin store ka ganta in ta masa kira kudi kuma a baka amma ka biya kudi nan ka je kuma store ka bako akwai aiki a gaban mu kenan mai yau kuma shari'a tana yin haka don ka kare haƙƙin mutane saboda a iya sayar maka a haka baka riga ka ganta ba amma idan ka je store kuma a cikin store din nan yana yoyo ruwa ya zuba ya bata wannan shinkafa ba za ka yi rigima ba shi kuma zai bai baka kuɗin ina ganin ya ciniki zai bai baka da gaggawa da wahala to wannan rigima da yake ba a san ai amma duk da haka an zo da shi to an bude ya ga shinkafa ya dan da kike ba komai duk da haka sai ba su kuɗin ka nan ba rigima da ta zo daga baya eh matsalar da mota ina da mota Toyota ah, tsohuwa wadda na ɗan hau sai na ga sabuwa kuma na so مثلا وما هذا هذه الحسنات Jajin ka. Sai na ba da dawon wadda aka ce in ci kaza a ba ni Ya yi ta ba ta shiga cikin wadannan jinsin ababen guda shida wanda manzan Allah ya haramta mana abin na a ciki. Ko tana shiga? Ababen guda nawa ne wadannan guda shida. In aka yi kiyasinta a kan zai yi, kaji ba za a yi kiyasinta ba kan zinari da azurfa. ba kuma za a kiyasin ka ba kan wadancan kayan abincin kaga wannan da ba wannan fabi'u kai ma shi tumi za ka na yadan biye da shi kenan ba zan baka gane ba ya gane ba ita to yadda kudi ce naira dai kudi ce ka yadda naira kudi ce kawai kudi cewa to yadda ba ba kuɗi wace haka za ka ce da ni dole ka ce mun ba kuɗi wace in kana son mu ji daɗin fatawar ba kuɗi wace ba to ka kaga wancan toyota toyota toyota kuma kowace ba kuɗi wace ba kuma kayan abinci wace ba da haka ko da an samu tafadule tsakanin juna babu laifi وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمريح وانا حديث عن كيبو دقى جابر كان عبد الله الله تقال يتادري جابر yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani dangane da sayar da taro min at na dabino allati la yu'lamu makilu as-subra shine ka tara abu yadda a shimfida tabarma a tara dabino din da yawa akai ko a tara gero ko a tara wake yana kan me yana kan wannan tabarwa ko kan wani mashin kuɗi ko kan tamfol ko wani makamancin haka shi ne asubra kenan manzo Allah ya yanin a sayar da dabinan da la yu'lam wakiluha ba a san yawan awan tababil ne inda za a yi mudu al musamma irin mudun da aka saba sani min tamri na dabino to bai halatta ka sayar da ita haka kun ko ha an bai subrati min at tamri allati la yu'lam wakiluha bil kail al musamma min at-tamri wancan da ba a san adadinsa ba bai halatta ba ka sayar da shi da wanda aka san adadinsa misali ni na nuna da biyu na aure na kilo goma ne ga shi na auna na gani kilo goma ko na auna a gaban ka na gani kilo goma sai ka ce to ba su shi burke wannan taron na shi kuma na san mu ga muka auna muka san ko nawa ne to wannan bai halatta ba dai idan muka yi wannan sadakai ya zama mai riba dan kila na waya iya bin naka yawa ko naka yi bina wa yawa tunda ba riga an auna ba in ma na waya kuna yawa dai an samu ribar fadl in ma na kai kuna yawa kuma an samu ribar fadl dan haka sai manzon Allah ya hana dole ne a auna na kan a auna wa kowanne a gani ya kai daidai wa daida kun bai tona da kyau wa alaikum salam tambaya ne wani da wanda ya ji so masa ya bani zakka da abin ko abin gonarsa ko irin da abin da yayi nan sai ya masa wani saboda nan gaba ko kuma abin da yayi bai yi ba sai ya sake tudiya a wanda ya wuce a baya ya riga ya wuce yanzu misali ya yi ba da ya yi ba da waccan shi kanshi abin da ya noma ɗin yanzu babu shi a shi kenan afan lafa amma kula amma yanzu da ya ci sabon kuma bai kare ba ba dai ya wuce ba yanzu a shi ne zai je a auna ba kar mu matsa masa cikin taro kan shi ba shi dai in ya shi mata shi zai je auna tsakanin shi da ubangijin sa ya riga ya sani hmm. malam kamar mutum wanda yake abin nan aiki na sana'a eh. sai kasance an kawo masa aiki na sana'a ne to kafin ya yi sai aka ɗauko kuɗin da aka kuma shi gaskiya dai aiki na sana'a kamata ya mutum sai ya kammala shi ne abin da ya zama daidai na ce ga wanda ya fi kamata kaga kenan an kai wancan bai kamata ba kenan <laughs> dan saboda kar a bashi kuɗin daga baya kuma aikin bai yi ba kuma zuwa shiga rigima shi kuma yana gama kuma kar a yi jinkiri sai a bashi kudin sa kamar da manzo Allah ya ce kula jira hakka qabla an yujiffa arku kawala qabla an yujiffa arku ko baiwa lebar kudin sa tun kafin gumin da ke jikin sa ya bushe hmm? kana sai da yari da abin idan mutum ya zo ka kuskura kai maka dinkin da kudin yari da komai baka ba insha Allah ya ka yari mutum yana faruwa don haka duk maganin da mai zai ka ce to ya kawo kaza ko ya bada ɗaya bisa kuɗin hukun biyu bisa kuɗin biyu bisa hukun nan kuɗin ko rabi wannan zai sa shi zai kama wanda wani don suna abubuwan da idan kai masa haka kawai to su da yawa ba za su ba za su wahala kai ba ta wani lokaci kan shakwai ne wallahi waɗannan masail na ijtihadiyya kun gane irin waɗannan al'amurra. a wurin da ilimi ya ci gaba mutum da ya gaya ba da fatawa a kansu saboda da asalin yadda abu yake a shari'ance yadda ta tsaro shi ga kuma waɗansu matsaloli da mutane suka farar wa kansu da kansu shin za ka bada fatawa kan wancan asalin ta hutu na ta addida shin za ka kautar da abin nan kabila yadda suke so to kuma ai abin da mutane suka fara ba shi za a mayar da shi addini ba dole sai an yi mukarana tsakanin wannan da wancan shi yasa akan irin wannan duk inda ilimi alamar ilimi ya ci gaba shine a kowace kasa a samar da wadansu mutane wanda za su zanto su ne kamar kwamitin fatawa saboda sababbin al'amura na ne na rayuwa ne ya rubu bai da wani ne tambaya da gari da za su na banki wannan duk za dole a samu irin waɗannan matsaloli sababbi waɗanda mutane suka fara waɗansu mutane sun fara da su dan yaudara kaga ba za mu biye musu mu gina abin mu ba wannan abin hukunci ba wani sun fara da shi dan yaudara waɗansu ko mutane sun fara da shi saboda lalurar rayuwa to sai a duba a ga wannan lalurar iyakacin ina za a yi mata gidi kar ta wuce haka to a nan gurin ne matsaloli ne waɗanda suke buƙatar ijtihadi abin da nake so kaga shi yasa a wurare daban-daban ake kafa cibiyoyi na bincike kaga kamar ƙasar Saudiya akwai hay'atu kibarul ulama wato kamar kwamiti na manyan malamai zarata zafafu wanda kowa akwai wani mataki na ilimi da ya taka ba dan wani bane a'a mataki ne na ilimi ya taka an ga haka ta fuskar wa'azin sa rubuce rubucen sa malamai suka ba da sai da aka sace zama memba kamar wajen mutum goma ko sama da haka duk wani sabon abu da zai faru su za su wata su yi ijtihadi a raba dare wannan ya je bincike wannan ya je bincike a zo a zauna wani lokaci tun karfe bakwai na yamma a kai har karfe ɗaya na dare ana tattauna matsaloli na addini har a san ina za a samu mata makama sannan sai su bada fatawa guda ɗaya kaga ya fi sama da ce iske hadin mutum ɗaya ne ka ga irin waɗannan al'amuran da kake faɗa wannan idan aka kyale ta yi misali cewa dukkan wanda ya zo sai dai a yi jinga da shi ko ɗan kashi kuma in ya zo ya biya ku bayan kun kammala kamar da kake faɗa za a yi ta kyale su da sun ɗan ka kaya ba zo an biya ba an karɓi kuɗin to amma idan mutum ya bayar da wani abu na kudin ko rabi ko biyu bisa uku daga ya yadda ya zubar da kayan dan ya san hasara zai da haka zai zo daga baya wato ainihin ya cika to ni a nan gurin abin da nake ganin zai fi kawo maslaha shi ne kar su karfa gaba daya Allah ya su karfi rabi ko biyu bisa uku ayin zabi wannan yanzu muka har gari ya waye menene dalilin da yasa nake baka wato kaga abin nan waye ke cewa يحدث للناس أقضية بسبب ما أحدث من الفجور معلوم ne ba waɗansu al'amura na hukunce hukunci sababbi za su faru da mutane saboda abin da suka fara suwa na ne na cuta ko na karna ko na fajirci sauransu shi yasa na ce maka ce ba mutum muna fatan a samu wata wata rana a ce ka nan ta samu wata wata majalisar koli ta malaman musulunci ba wannan wanda aka ba ta suna ba da wanda ya cancanta da wanda ya cancanta kowa an sa wannan yanzu kawai rashin ruwa ke ruwan daki ta toshe dai wani bangaren amma in za a duba ahaliya na ilimi a kafa shi ne ya fi dacewa a duba ahaliya na ilimi kuma ya kasance kamar yadda na faɗa tun kwanaki akwai alaƙa tsakaninmu da kuma ɗakunan bincike na musulunci na duniya daban-daban akwai alaƙa tsakaninmu da ɗakunan bincike na musulunci na duniya wanda suke akwai kwamitin fikihu na duniya da ke karkashin rabita bayan ita saudiya tana da nata ganin da wanda ya shafi duniya gaba ɗaya akwai majma'ul fiqh kuma a Dimashq akwai majma'ul fiqh kuma a Azhar Jami'atul Azhar akwai majma' wurare daban-daban suna da wannan to dukkan irin wannan binciken da suke kan sababbin al'amura wanda wadansu mun yi tarayya da su sun shafi gobe da yau da gobe ko ya ko tunan arziki tun an yi bincike a kai an riga an tafi to ya zai mu samu wannan binciken dan mu gwara ce da abin da yake faruwa a nan namu wannan fatawar za ta yi mana aiki ko tun za ta yi mana aiki ko me ya zame dole sai da wannan amma an ce ka samu kowane malami a lungun shi kadai yana bada fatawa kowane mutum a dan masallacin ke bada fatawa da shi yasa sai wannan ya faɗi yau gobe kuma wancan ya rushe wancan ya faɗa gobe ya rushe kila wancan ya bincike wancan bai bincike ba kila wancan ya bincike mun na karshe wannan kuma yayi sama sama yayi gaggawa ya bada fatawa to wannan masalolin da wuya mu iya kaucewa daga cikin su sai lokacin da muka samu wannan majalisar kolin wannan majalisar da kuma abinda zai iya kafa ta shine dama in gwamnati ta damu da addini ko cibiyoyin ilimi kamar jami'o'in ba sun damu da addini yanzu misali bayan university akwai bangare na islamic studies abu zari akwai bangare na islamic studies university na dubai haka haka Usman dan kodai da su to irin waɗannan cibiyoyi da za su idan da yanzu misali ko da a bayar abinda na sani ma kenan banda wanda ban sani ba Bukhari da Muslim da Abu Dawud ko sun da Tirmidhi duk an fassara su da Hausa daliban da suke za su je su karbi biya kai Islamic studies za a ware maka wata da sai ka fassara wannan a ware masa a sa maka supervisor da zai dubawa yanzu nan duk ababen da na bincike wanda jami'o'in mu inda suna ciwon kansu suna da kishin musulunci su buga wannan littattafan su fito ba sun yi wa ilimi hidima sannan kuma za su samu kuɗi yanzu misali idan ka je kasar india ko ka je pakistan da yaren urdu duk littafan nan da sita an fassara su da yaren urdu bukhari muslim abu dawud tirmidhi da sai ibnu majah da sauran waɗansu littafan barkatai da an fassara su da yaren urdu wanda ilimin ya yafi ka duba kuma musulmi suna minority a india tun sun yi wannan aikin tun tun shekaru talatin da suka wuce suna da jami'ar musulunci su ne minority ba a india islamic university suna da ita sai kwanan na ake magana islamic university ya kaza ne ko ina nemi ne tuni saboda mu nan gurin ba mu damu da ilimi sosai da sosai ba ba a kimanta ilimi yadda ya dace ba a bashi darajar da ya kamata ba shi sannan da suka rike cibiyoyin ilimi akwai karancin kishin addini haka wanda suke rike da mulki galibi akwai karancin kishin addini ko ka samu mutum na kishin addini amma bai san shi ba to ka gani wannan yana kishin addini bai san shi ba wani lokacin barna zai wa addini ma ba tare da amfar gaba wa amma amr bin abdullah radiyallahu anhu qala hadisin karshe da zamu tsaya akan shi kenan an karbo daga ma'abar dan abdullah qala yace inni kuntu asma'u rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni na kasance ina sauraron manzon Allah ya kulu yana cewa at-ta'amu bit-ta'ami mislan bi mislin wannan shi ne abinda jumhur suke wa ibn hajar ibn hajar raddi da shi suka ce in ka takaita kan ta ababen to nan annabi ya ce at-ta'amu bit-ta'ami dukkan abinci in za a karza abinci ma'ana ko da ba alkanku bane ba ko da ba albulu bane ko da ba isayir bane ko da ba almilu bane ko da ba tamr bane ma dama aman makilan aw mawdunan kun gane ku bis ta'ami za a sayar da abinci dan uwansa muslim bi mislan daidai wa daidai ne wa kana ta'amana yawma idhin sha'iru yace lokacin nan abincin mu shine ash-sha'ir rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ya rawaito to sai mu dakata nan abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya shafe mana assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullah galibin tambayoyin da kuka yi ba su da alaka da darasi don haka zama ture su gefe guda ina tambaya mai ta sallah jami'a masallaci ko alwala ko taimama duk gasa nan gudu saboda ba su ne babin da makaranta ba kuma galibi mun sha mai ta su a nan gudu wanda yake cewa shin sayan tufafi yana shiga cikin hukuncin riba wajen musaya ko kuma shi baya shiga misali kamar yanzu ga shadda zan baka shadda ta shadda ta wa yar China sai ta ka yar Ingila shin dole ne ya kasance yawan yadin da ke nan shine yawan yadin da ke can a wannan ba dole bane ba tunda ita shadda ba kayan abinci bace ba kuma kuɗi bace ba kuma tun da zan mu faɗa cewa ba za mu yi kiyasin akan waɗancan asalai guda shida ba sai abin da ya kama da su ya daidai su ta fuskar illatul tahrim din kun fahimta da kyau yanzu misali idan na zo da shadda ta yar cana ina so ka banta kai da ingilishi ko wace yadi goma goma ko muka yadda da juna shikenan ya halatta ba a cewa to ai wannan nau'in ta daban wancan nau'in ta daban babu wani abu nan ko in nace to shikenan ga ta wayar ingilishi ka bani taka misali yar cana yadi 20 ne in baka wannan yadi goma ya halatta tunda kun yarda da juna illa iyaka dole zan to da biyadin domin ikhtalafatul ajnas a nan gurin fa biyo kai kuma shi tun za na yadda biye din eh ina jinka da wannan muna faɗin hukunci ne amma yiwuwar abu kuma daban idan larura ta sa za a da account a banki ya za a yi domin idan kai wannan sai ka ce gaba ɗaya kai wanda ya bude akawun a banki a ɗauko kuɗin sai kawo gida kuma an shiga hadari kenan sai dai wannan ba zai sa komai ce abin ya zama halal ba wato mu inda muke da laifi larura ba ma mata iyaka mun iya mu kawo ka'idar ad-darura tubihul mahdura amma ba mu iya mu kawo ɗaya ka'idar yar uwarta ba ad-darura tuqaddaru bi qadariha ita larura ana ana kaddara ta ne ko ana kimanta ta gwargwadon kimanta kar a sa larura kuma ta zanto ita ce asalin da za a gina rayuwa a kai dole na yi mata iyaka yanzu muna da ma'aikatan banki waɗanda suka zai suna aikin banki waɗansu shekara goma waɗansu ashirin muna da attajiri mutum ɗaya da ya ga dama ce zai banki shi yau bankunan ma da ne daga waje yanzu bankunan ma duba ba na gida ba ne ba galibi muna da bankunan da ya suka ga dama suka ce da yawa sun bayar da su islamic bank wanda babu riba ciki shikenan ta zauna amma sai muka ki sai mu ce ya zama larura in masu ajiya ya zama musu larura ai masu kuɗin da suke yi suke yin banki yanzu wallahi ba su da larura har da bankin ubangiji haramun suke ci su masu kuɗin da suka zuba shaɗin a wannan bankuna tun da za su iya juya su su mai da su bankunan musulunci suka ki ko ba haka ba kuma yanzu misali idan kowa ma ya ce wanda ya zama larura yanzu ai sun cimma duk ba larura ba ce ba ko gwamnati ba ta ko gwamnatin ta gana ba za ta iya bude banki na ta ba kuma wanda yake babu riba ciki kuma yan dole jiha ta gada ba za ta iya cewa zan yanzu mai ne na kamar kamar jihar Bauchi ko jihar Kano ko jihar Yobe ko jihar ah, Borno ko Jigawa ko Katsina duk ba jihohi ne na arewa masu jihar musulunci ba mai ne na nan jihohin su ce in za su bayar ma'aikatan su wato a ah, baki na gida ko na mashin ko na motar hawa ce sun sa ruwa a ciki sa da uzuri a gaban Allah za su da uzuri gaban Allah amma kamar yadda na faɗa galibi su jami'an gwamnatin ba su san musulunci ba kuma galibi malaman da suke amfani da malaman da suke sauraron su malamai ne waɗanda suke musu fadanci wanda shi gani yake alfarma ne ma ya gaisa da gwamna har so yake wani taro ya zo a nuna shi a talabijin nuna mata su gani muna gaisa da gwamna da ne ke ya an masa alfarma ya gaisa da gwamna ba gaira to kaga wannan babu da za a samu abin nan dole a samu malami mai jin tsoron Allah wanda zai faɗa musu gaskiya ba wanda ke zai zauna zaman fada ba don in shugabanni ba su gyaruwa ba wanda zai iya gyaruwa da dukkawa su kuma gyaruwa su dole ne a haɗa su da malami masu jin tsoron Allah rabbaniyun ba wai ce akai mutum ya zazzage su ko ya faɗa musu bakar magana ba amma ko ba ce akai shi ke ne ya zama ya wulakanta kansa bai zama ba fadan malami wa alaikum salam magana bai tuna ba ne mutum shi ma mallakan na mai yanzu a wurin amma karni sai suka fara kaman gemu da sawa dogon kaya sai kamar ranar juma'a kawai kaga yahudanci ne wannan ba in zai ba in zai Allah ya sa albarka cikin wannan kuwa tunda musulmi da suka zo su yi banki amma a ce tunda aikin banki ne karkatsar da gemu wai kazanta ne Allah ya kyauta wannan yake cewa mai hukuncin inshora inshora riba ce bisa zance mafi inganci duk malaman da suka yi rubuce-rubuce kan inshora sun tabbatar da cewa ta'amuli ne wanda yake aka gina shi kan riba da aka lawa mawalin nazi bil batil tunda kamata in ka bada kudi a baka mai wani abu a madadin sa to shura ko zaka ji zuba kudi kuma ba su fito ba ko ka bayar a baka sama da abin da ka zuba aka kuma duk ya zama to kai ma da aka zuba dora maka sama da abin da ka zuba ya zama ko abin nan kenan sai duk cikin mutum goma da suke biyan inshora in mata abin hawa ko ta menene mutum ɗaya ma na cin moriyar abin da ya zuba kaga sun ce aka labarin nasibul batul kenan me hukuncin sayan mota idan kuɗi hannu ne farashin ta kaza amma kuma in lokuta daban-daban za ka biya kuma farashin ta kaza wannan ya halatta duk bincike na malamai ya nuna haka ka karɓi bashin mota za ka biya cikin shekara biyu duk bayan wata uku kai kaza ko bayan wata biyu kai kaza har daga nan ka samu kai ne ka biya shine abinda a fikihun yau ake kiran sa al bit taqsid fuqaha muasirun suna kiran sa albaiu bit a sayar maka da abu ka rinka biya da kaɗan kaɗan har ka samu ka biya cikin wani adadin shekaru faɗi ne a wannan turan da mun gama shi ma wannan ɗin wato waɗanda ina mamaki mai jimini ya abu kuma sai in ji kamar wani idan yana tambaya kamar ba ta bayin mun ba a suna wancan zuwa tun wancan zuwa mun yi maganar cewa idan mutum ya zo agogo wajen bai o baya ta baya nufi baya ba mun fasara ba Thank you. wannan yake cewa akwai wata ma'aikatar su wato shi ya san cewa shugabannin su sun dauki ma'aikata na ƙarya wanda akwai su a rubuce amma babu su physically duk wata kuma za a zo a yi bauta a fitar da albashin waɗannan mutane kuma su dauke to kuma daga ƙarshe sai kuma da aka zo bincike wani lokaci duk sai suka je suka kawo sojojin haya waɗansu aka ɗauko waɗansu mutane na ƙarya duk su ne waɗannan mutanen me matsayin wannan matsayin wannan haramun da mahidan duk mai wannan mai cin dukiyar kasa ne akala amwalin nasu bil batil da ka dauka kudin gwamnati ai ba wai kudin gwamnati ba kudin gwamnati bane ba kudin shugaban majalisa bane ko kwamishina ko waye kudi ne na talakawan jiha akalu amwalin nasu bil batil ne wanda duk wanda ya ci haramun ranar tashin kiyama sai ya biya wallahi inda zaka je haji so ɗari kullum ka je ka zagaye ka aba ka yi dawafi so 100 kai intigifari ɗari wallahi tallahi Allah ba zai yafe ba sai ka biya kasan mutanen musu sun saba sai su tace kudin gwamnati ko kuma sai a tafi umaran karshe a je a yi umara a yi kwana goma a makka tunda shi Allah gafur rahim ne a je a rike tarba a rike shi a yi tawafi sai ya yafe Allah yana yafewa ne cikin abin da yake laifi ne kai tsakaninka da shi wanda ya sha giya laifi ne tsakanin shi da ubangiji yana ya yafewa Allah ga dama ya yafe masa wanda ya yi zina laifi ne tsakanin shi da ubangiji wanda ya yi tace laifi ne tsakanin shi da ubangiji amma dukkan wanda ya zubar da jinin wani ko saci kudin wani ko dauki dukiyar wani ko ya ci mutuncin wani wannan laifi ne da ka saba ma Allah sannan kuma ya shafa hakkin dan adam Allah baya yafe wannan hakkin na dan adam dai shi Allah da kansa sai in dan adam ne yafe maka duk istighfarin da zaka yi Allah bai saurare ka ba sai in wannan mutumin ya yafe maka da haka duk wanda ya saci kudin wani hukuncin sa shine sai ya mira aljihun wani kila da dai yace da kai to ayin na ma wanda yake kai yanzu shi ma cinye ba zai me ne cinye mana kai ba ka tsira ba shi kuma zai je lahira yayi bayani da kai a tsare ka kai bayani da a tsare shi yayi bayani a lahira wanda ka fi so da ga shi a tsare shi zai je bayani ko ba maka ka je ka bayar wani cinye din mana dan wani zai cinye shi ne hujjar kai yanzu barka cinye kun zama kai da shi barayi ne wanda kuke rigege ne akan dukiyar jama'a kenan wato muna ɗauka abu da wasa kwarai da gaske mu duba noma ɗaya kawai annaba adam yayi ta itaciyar da aka ce la takarba hadhihi shajarata ta gadar masa fitar da shi daga cikin aljanna aka saukar da shi da gidan duniya ya sha wahala ya jiga ta kamar yadda nasin qur'ani ya faɗa to amma kuma da haka mutum zai zo da gidansa da motarsa da komai da ake kasance kuma na haramun ne ko dan kudin su ne da ake a karamar hukuma ko jiha ko wani kamfani yayi abin da ya dauka cewa babu komai wannan duk laifuka ne da za su gada wa mutum shiga wata in mutum bai hankali ba Allah ya tsare mu wa alaikum salam in ka sai kayan shi kawai da kayan a wajen ka kuma ba a nisa amma kure maka da wata suwa ko guda kamar ka ta kuma ka ka ubai kamar yaya kamar kayan suke sayarwa sai sai a wajen ka to zai ka kishi wannan kayan to kai kuma kayan shi bayan da suke canje mai kayan ka ko bayan da ka kai shi a yi ribasko ribasko kamar kayan kan gaba ta yi kuma su kuma da shana wallahi ban fahimci da akwai wanda ya fahimta ya bayyana dan ban ina jin ka cewa ya ce kaya ne yake sayarwa wani kuma yana da shi ma kaya amma na saya kuma wannan can tsada ya zo ci zai bani na da shi ma ya kawo na da zai bani ci zai ci to sun bayar da kaya ya kawo ya kawo na hebe da haka ne abin da kike nufi ka karɓi cikin kuɗin kafin a kawo kaya. ma'ana misali ni ina sayar da wani nau'i na kaya kai kana sayar da wani kala daban ba irin na ba to sai na zo ina son ka. haka kake nufi da na zo ina son ka ya fi nawa kima zan baka nawa kanka ba da naka kenan ko me duka ga cewa kuma in yi maka ciko to sai aka yaya sai zan to wanda nake so a wurin ka din babu amma sai na baka nawa da cikon kan za ka je ka sai sannan ka bani a bai halatta ba bai halatta ba sai a bari sai ka je ka sayo gashi sannan sai a yi wannan mu'amala assalamu alaikum ina jin ka misali mutum da magana littafi ya ce littafi ya dace eh na ga littafi ya dace da ni amma an sayar ya tambaye mai littafi ya ce dubi da kuma sai da labarin littafi kuma ina son sai ce kawo in dai da wuce dubu biyu da kansa sai shi to in ba shi kuɗi shi mutum na ba zai haɗa sai ji uban Allah ya mu doki dubu biyu nan ba shi zai ji ya kawo littafin na ban gaishe ba ba da ne ce na fance ka ban ga ba amma ya mun bayanin littafin ne kuma na yarda da cewa littafin ina da kansa mm. kuma ya ce in kawo ya halatta ko ka dubu biyu ka bashi shi ke kawo littafin ya halatta littafin ai sautu ka bashi yanzu ba shine mai sayar da littafi ba eh, ya halatta sautu ne ai yanzu shi ba shine mai sayar da littafi ba kuma kaddara shi ne ma mai sayar da littafin sai siffanta maka shi hmm. ko da babu a hannun mutum ya siffanta maka shi amma za a je a kawo maka shi ya halatta a malikiyance ma ya halatta ba bai cika da hadisi ba ka fahimta balantana shi wannan sautu ne ka bashi sai dai kawai idan za a kai littafi ko da kira gano yanzu a nan har yanzu kaɗan daga cikin suka fiye kulawa a idan za ka kai littafi yanzu misali kace kana son global maram dan cewa kawai yana da global maram wannan kaɗai bai wadatar ba inda kanmu ya waye sosai da madaba'a sai na tambaya daba'ar wace madaba'a ce in kuma zo mu da wannan ba akwai littafin da yake daba'a ne akwai wanda yake photostat ne photocopy ne kawai amma duk sunan su global maram to kaga ba bai za a yi zanto dabar da yake daba in saka aka bugo shi da kuma wanda yake kofi ne za ka samu kwalitin takardar ya sha ne da ne da da sauransu sannan akwai madaba'ar da za su buga littafi ba sa lura su koma asalin littafin don su rubuta shi da mai littafi ne kawai yan kasuwa ne kila su koma maktub guda ɗaya za su samu ko biyu ya wadatar ba tare da an masa hidima ta ilimi ba akwai waɗanda kuma za su yi hidima ta ilimi sauransu yanzu misali kaga akwai madaba ta darul fikir ta shawo man da ta daru kutubul ilmiya ta daru kutubul ilmiya ta shawo man da daru kaza ta sha kaza ta sha kaza duk wanda yake mu'amala da littafin ne da gobe ya san madaboyi waɗanda suke masu kyau ya san marasa kyau yanzu akwai madaba da duk yadda muke son littafi in su ne suka buga balan saya ba daru kutubul ilmiya duk yadda muke son littafi in dai daga can aka dabba yau shi balan taba saya ba dan maha'inta ne suna can a bayar su ke alaban to haka to wannan yana nufin wato ko da zaka san littafin cewa littafi kaza ne dole ka tantance wata daba in ma mata ba ta kaza ne edition na nawa kaga duk wannan akwai su to sai mu dakata haka um, wannan dai na karshe shawara kawai yake bayarwa dangane da cewa idan eh, yana shawara ga masu sauraron karatu kuma suke yawan jawo tambaya da Allah ta rinka yin hakuri dan karatun ya riga ci gaba sai da yin abin da sun shiru sun gama ta kansa ba yace domin a za su yi tambaya kuma karshe sai ga an karanta abin da yake zai bada an san tambayar su wanda sun yi hakuri ba karatun ma zai zo kan abin da suka tambaya to Allah shi taimaka mana assalamu alaikum gobe akwai karatun safe ga waɗanda muke karatun safe da su